من قول مالك ونفسها من قال إن فعلت كذا فهو يهودي سيجوء مكانا daga in fa'altu daga ba zai faɗu ba da ya kalli ko hamza au nasarani أو بريء من الإسلام فليست هذه أيمانا وليستغفر الله مما قال ولا يكون كافرا قال عليش وعبر عنه بضمير الغائب دفعا لشناعة إسناد الخبر الآتي لضمير المتكلم وإن آه، وإذا أخبر شخص إذا مت هنا بعد العباري عن نفسه بأنه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو على غير ملة الإسلام ولم يقصد اليمين بيني ننطوب فهو مرتد كافر بالله ورسوله ولو قال ذلك هضلاً hazilan ko da wasa ya faɗi wannan ya kamar yaya mutai ba da labari ce shi bai hudu ne ko shi kirista ne ko shi kaza ko shi kaza ba da niyya rantsuwa ba ba da kaza ba ai da ne ya zama haka eh eh eh ya kafirta ya shiga ciki ya tashi ce shi ne fir'auna ko shi ne abu jihar ko shi ne namarudu ko shi ne ƙabusu abin ya burge shi zama da kanan ya kafirta Hmm? ban ji shi ba baya ka koma ka bana hana ba koma baya ba sai an gama kuna in je na tawo sai na je ƙarshe saboda bayan hankalin ka ba za ka mai da shi a gaba ba Thank you. a ah, shi kenan ya zama yahudi ba shi ne maganar da ake ba aiki ya ganka ka je ka same shi shi ne ba Yahude? ga shi a fili wa idza akbara shakhsun an nafsihi bi annahu yahudi shonga an dira an dira ba su ciki ba ha mutane sun sun shi da wannan lakabi da ya samu ana shi ya zama shi ne ba ina ji ba yana so ana wasa da addini to ya zai yi Wanda ne saura dole ne za a yi wa tambaya abinda mutane sun gama ko kai za a yi wa hisabi. Kai za a yi hisabi tsakaninka da Allah ka je ka tuba shi kenan. sauran mutane ba a kallafa maka sai ka je ka gaya kowa ba abin da duk kake ai Allah kake so yadda nake ba mutane ba me haɗa ka da mutane ai ba addinin ba mutane kake bauta sa ba Allah kake bauta now duk wannan in bai da kuɗin jaridan ba na sani na ce masa in bai da kuɗin jaridan fa ai ba tsora masa wannan jaridan ba yanzu in na musulunta sai na buga mutanen duniya na ce musu na musulunta Allah na musulunta uwa mun da bukata buga shi jarida Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai wani abu sama da Allah? To, an ce ma ya kankaro Allah ke kankarewa Allah bai da mataimaki in Allah ya yafe ma ko mutane ba su yafe ma ba komai ba ma kadarullah haka kadari ba ku ba Allah girman shi ba business kowane irin business in duk duniya an san ka da yau ka ce ka bari shikenan in ka kamfani da take da shi to shine ma za a nemi cewa tunda su ma ba za su hulɗa da kai ba in ka canza wannan to ka ku zo shi ne da za ka je karanta me yasa ga kotu nan kana zuwa kana da kamar yadda son kai ke so ce ba ma an buga jarida ba kotu kana zuwa kotu ka abin da kawai kai kai a tashi jasa da suna shi kana an gawa wannan ba ya shafi sana'a ka ne amma da ba don kana wacce sana'a ba ba ka da bukatan wani ya sani shi ne kawai sai dai Allah ya sani wanda kai ta da su su sani saboda can sun san ka da wancan da dama mutane kamar mutane suke bautatawa ba sa bautan Allah an kare riga ka ga Allah shi kenan in kuma kamfanin ka ne kana ganin wajen neman kuɗin ka a yanzu da can ana sai maka kaza a yanzu ka koma kaza ba za a yadda ba takaddun ka duk inda zaka je kawai zaka je kotu ne zaka yi attachment duk inda kai abin da zai kawai shi kenan gaba ka canza suna ko a wurin kafirai kuma ana canza suna وإذا أخبر شخص عن نفسه بأنه يهودي أو نصراني أو مجوسي أن من يرى بفشين كافري كفر أو على غير ملة الإسلام كما فذاك جيو إذن وإنما صدر ما حصنا فإن مبين مبذله وصنق سنة فإن مبذله سكرا وصنق رجع دينه su yi menene shi babu ruwan shi kaza ne ai ya zama kafiri abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tasiru kada kafartum ba'da imanikum wa lam yaqsud al-yamina ba rantsuwa ike nufi ba fa huwa murtaddu kafiru, billahi wa rasulihi walau qala zalika hafilan songa masu wasan kwaikwayo ba wasa suke cewa suke yi ba to falar da suki ba sa ba cikin tunani na ne kai ka tuna mai kai ka tuno min fa in na fi gairi ba yamini in dai ba rantsuwa ne ba fariddatu in kwa rantsuwa yi da haka ai kaga in yake shi kafiri yake da rantsuwa yi da haka saboda yana kin wancan abun sai aka ce ba rantsuwa ne ba babu komai a kansa amma ya faɗi abun da son shi haka faridatu walau hazilar عن عبد الله بن بن بريدة عن Qala, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال wanda ya rantse yace ya barranta daga musulunci fa in kana kaziban fa huwa kama qala yana nan yadda ya faɗi tun da ba maganan wasa a ciki wa in kana sadika in da gaske ne falan yarje ilal islami saliman ba zai dawo musulunci da salami lafiya ba dole sai da sharuɗa da ƙa'idoji wa fil mutawwana qultu ara'aita in qala huwa yahudi aw nasarani aw majusi أو كافر بالله أو بريء من الإسلام إن فعل كذا وكذا أتكون هذه كلها أيمانا في قول مالك قال لا ليست هذه أيمانا منعقدة كنا عند مالك واستغفر الله مما مما قد قال كفانا